ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد حقيقه mun halarci mutum kuma mun san duk abin da ransa yake faɗa masa na wasu wasi da tunani kuma mu ne muka fi kusa da shi fiye da jijiyar da take wuyansa wadda take da alaƙa da zuciyarsa kai tsaye